أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد زام تاشي درسي نقوانا أشرن دهدو نقوانا شاهدو قوة رمضان رمضان دسورا إن شاء الله شاهدو شاهدو قوة رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1431 wadda wannan rana ta daidai da 24 ga watan 8 na shekara ta 2010 ta miladiya a ga tambayoyin da aka rubuto a 14 ga watan ramadan yau da wanda wannan kuma 24 ga watan 8 2010 <laughs> نعم oh eh, na ban yi zaman tahiya ba a raka ta biyu ko ake mun tasbihi na miƙe ban dawo ba a bisa hadisan abdullahi bin malik bin buhaina eh, haka ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sayyid bukhari ya miƙe a raka'a ta uku bai zauna ba aka yi masa tasbihi bai dawo ba saboda ka su ma suka bi shi da ya da sallah ya sujada ƙablar salam eh, wannan shine asali ga imam malik na yin sujada ƙablar salam idan mutum ya rage sunna guda biyu mun bar sunna guda biyu da yin tahiya da zama domin ta eh, wannan haka yake eh, akwai nassi a cikin wannan sura tsoron haka ba sai an yi kiyasi ba na'am wacce ce wadda aka sani in ka dawo wannan in aka yi tasbihin in ka dawo wannan ya nuna kan cewar wato fikihun ka har yanzu da saura in ka dawo ka zauna tun daga shi sahibu shari'a shi bai dawo ba ni ke waye amma idan irin wannan ta faru ka dawo ka zauna in ka dawo ka zauna irin wannan ta faru ka dawo ka zauna saboda ka rikice an ce subhanallah sai ka tuna sai kai sauri ka dawo ka zauna to a cikin irin wannan ya za ka yi kaga ka yi ƙari ne a cikin sallah saboda wannan miƙewar da yi da dawowa da ka zauna tunda saboda haka ka dawo ka zauna ka yi tahiya ka yi zama domin ta amma ka ƙara wannan tsayuwar da kai da dawowar da kai saboda haka sai ka sujada ba da salam a cikin sura idan ka dawo ka zauna sujada za ka yi bayan sallama ba'adi za ka yi na'am alaikum salam yauwa wato waɗanda suke suna sallah a waje da da ya zama kan cewar na miƙe su sai suka zauna zaman tahiya ne suna sai a ba su gane kan cewar ruku'u ba ne watakila ma sai da aka ce sami allahu liman hamida o oh, da in sun same ni a ruku'u idan irin wannan idan sai da liman ya ruku'u sai su gane yana cikin ruku'u to sai su miƙe in suka miƙe suka tsaya sannan su ruku'u su sami liman a cikin ruku'u ta wannan ya wannan shikenan sai su ci gaba da sallar su tare da liman amma idan ya zamanto cewar suna miƙewa ba za su gama miƙewar ba sai kawai suka sunkuya wato su haɗu da liman a ruku'u ba su gama miƙewa ba kaga rukuni ya kubce musu shine tsayuwa to wannan raka'a ta ɓaci sai su ci gaba da bin liman idan ya sallama sai su tashi su kawo raka ɗaya daya da rukuninta ya kubce musu haka zalika idan ya zama tokan cewar suka dago sai suka samu a wani waya suka na abin nan sai suka idan suka dago a idan ba su gane cewa liman a ya ba sai bayan ya yi ruku'u ya dago daga ruku'u sai da wato cewa sami allahu liman hamida shi ya sa suka gane kan cewa ashe ruku'u ya yi to a lokacin da ya ce sami Allahu liman hamida rukuni biyu ya kubce musu rukunin tsayuwa da rukunin ruku'u saboda haka sai su miƙe su bi liman daga wato tsayuwarsa bayan ruku'u dagowa daga ruku'u su yi sujada tare da shi da cewa wannan raka'ar ta kubce musu sun rasa ta idan ya cika sallah ba za su yi sallama ba sai su tashi su kawo raka'a daya an fahimta in ya suka kawo raka'a ɗaya. wannan sujada kablin da ya yi su ma za su yi sujada kabli kafin su yi sallama tunda dama a afon za su yi sujada kabli tare da liman idan yayi sujada kabli sannan sai su tashi su kawo raka ɗaya ba za su sake wata sujada ba halin su kama halin masbuki ne al zai bi liman wajen sujada kabli amma ba zai yi zai bi liman wajen sujada kabli sannan ya tashi ya kawo cikon sallarsa ba zai sake wata sujada kabli din ba waccan wanda ya bi liman ta wadatar masa an fahimta ko to don haka ina ganin tambayoyin da aka amsa ba zai yi wa amsa wannan tambayar ta cinye lokacin tambayar sai dai guda ɗaya za a amsa kawai cikin wannan wannan ya ce tambayarsa in allah ya yarda ya ce zai je umra yana so a yi min bayani a takaice yadda ake yin umra da kuma yadda ake yin ziyara duk a takaice a cikin tambaya yadda ake yin umra rukuni a gaskiya wannan akwai wani bawan Allah ma dan uwa ne ko shi muna sallah da shi anan ya nemi a rubuta masa akwai littafi dalilul hajji wal mu'tamir da ina da sunan turanci da na Hausa sai ne nema na rasa da zan bashi nace zan rubuta masa ban rubuta masa ba har ya tafi ne masa alƙawari yana can Madina cewa kafin ya ihrami zan masa waya ne masa bayanai to kuma har yanzu ta kasa samuwa saboda haka shi ma wani dan ƙara hakuri in Allah yadda idan muka samu isasshen lokaci ko da minti biyar ne in Allah yadda zan yi wannan bayani saboda yana daga cikin wato abin nan hajjatul waqt bukatar lokacin ce wanda yake bukatar yatin da yanzu ana ta tafiya yi umra saboda albarkacin umra cikin ramadan in Allah yadda in Allah ya kai mu gobe ba za a amsa tambaya ba sai ya zama wannan bayanin za a yi insha Allah sai tambaya sai ce zai iya bada zakatul fitr sa tun yanzu domin yana tunanin cewa in ba zan iya samu in ba zan iya samu in ban ah, idan ba in ba na nan za a iya samun matsala wajen wanda za a za a ba wa iyali na ah, ni na kasa wato za a iya samun matsala domin ya rasa wanda zai ba mayar wanda zai fitar a maimakon iyalinsa amma bayar wannan ah, in ya bari wato zai iya zama matsala ba a fitar da zakatul fitr sai lokacin ta yayi malamai sun yi ruksa kan kwana biyu ko uku kafin shawwal tunda an sanya ta ne tuhratun lissa'i tsarki ga wanda ya azumi sai ka gama azumin ne tukuna sannan laifuffukan naka zaki nemi ya zama tokan cewa an tsarkake ka amma ba a bada zakatul fitr a tsakiyar wata saboda ka ba zai yi ka bada zakatul fitr ba kafin lokacin ta aiki na shari'a aiki na wajibi ba a yin sa sai idan sababin sa ya faru dole sai da sabab sabab din zakatul fitr shine gama azumin watan ramadan malamai sun yi ruksa saboda aikin sahabbai kan a fitar da ita kwana biyu ko uku kafin sallah tun daga rana 27 za a iya fitar da ita mafumin wannan ya nuna kan cewa kafin rana 27 ba za a iya fitar da ita ba su ma abin da ya sa wannan ta zamanto ruksa ne domin ka'ida da take cewa ma ba shai'a aka ga hukma abin da ya kusanci abu zai ɗauki hukuncinsa saboda ya kusanci ƙarshen wata sai aka bashi hukuncin ƙarshen wata saboda haka to ba za a yi kiyasin ba za a yi kiyasi akan ruksa ba a ce to mi kiyasin 27 akan sai ya zama to a dada karo kasa sai ya zama to 23 to mi kiyasan 23 akan kasa sai a dawo har ya zama nan wajen shi yasa ba a kiyasi akan ruksa don in ka zaka kiyasi akan ruksa asalin hukuncin sai ka rusa shi kwata kwata saboda haka ba a yin haka za ka iya wakiltawa to kamar shi halinsa da yake cewa ya rasa wanda zai iya wakiltawa ka fitar a can a can sai ka fitar can akwai saukin fitarwa saboda aka kai guzurinta tun daga nan kudin shinkafar da ake fitarwa ta zakatul fitr da can da nan kusan ba bambanci akwai dan bambancin kaɗan ne tsadar shinkafa a nan a can ma ta fi araha eh shinkafa ta fi araha a can shinkafar da za a fitar ta zakata duk da yake hard currency ne ta fi araha a can saboda haka domin zakatul fitr ta mutum ɗaya zakatul fitr ta mutum ɗaya da ake fitarwa riyal goma ce riyal goma naira ɗari hudu kenan riyal goma naira ɗari hudu kwanan shinkafa nawa ne to ka gani bai ma kai na bogaji ɗin ba na bogaji ya fi haka ɗari biyar da wani abu saboda ka a can ta fi araha sai ka tafi da kimar sai ka sai zakatul fitr taka da iyalanka duk wanda za ka raba musu ka saya ga baki ɗaya ka fitar musu a can domin ya halatta ka fitar da zakatul fitr ɗin iyalinka a inda kake ya halatta a fitar da ita a inda suke kamar yadda za ka iya fitar da ita a nan kano a maimakon su da kai ga baki da yake kai baka nan kai ma za ka iya fitar da ita gare su a makka ko madina duk da yake su ba sa tare da kai tun da kai kana can an fahimta saboda haka dai ba a yin aikin farilla sai har lokacin ta yayi don haka bai halatta ka ce za ka jinkirta za ka gaggauta ta ba kafin lokacin ta yayi بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله تعالى يتي لا خير في كثير من نجواهم babu alkhairi a cikin yawa-yawan ganinsu da suke yi ganawar da suke yi da juna illa man amara bi sadaqatin sai dai ganawar sai dai ganawar waɗanda suke umarni da yin sadaka wato ganin da aka yi domin umarni da sadaka au ma'arufin ko aikin alkhairi wanda yake sananne a cikin shari'a au islahin bainan nas ko yin sulhu tsakanin mutane wa man yaf'al zalika wanda ya aikata wannan wancan abin an ambato shine yin gani domin ɗayan waɗannan abubuwa guda uku ibtigha amardatillah yana mai neman wato ayyukan yarda na Allah abubuwan yardar Allah fasaufa nutihi ajran azima wannan da sannu za mu bashi lada wanda yake mai girma wannan ka'ida ce Allah ta'ala ya kawo wadda ta dace da farkon tarihin musulunci ka'idar yadda musulmi ya kamata su rinka yin tarukansu na gani domin yin wato ganawa asalin ma'anar gani shine wato taro da aka yi na sirri wanda aka keɓance aka yi da waɗansu a ciki ban da waɗansu wanda asali abu ne wanda yake mara kyau ba a son gani domin al'adar munafukai ne a lokacin su ne masu kuskus kullum suna ɓoyewa munasabar ambatonsa a yanzu a wannan gaba shine da aka yi na wato yin a ba da kariya ga waɗanda suka ha'inci kansu da yin mujadala a maimakon su a kuma jefa laifin ga wanda yake bari'i an yi shi ne bisa gani aka yi aka yi wannan domin kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa huwa ma'ahum idh tuna ma la yarda min alqawl Allah na tare da su yayin da suka bi dare suna kullun abin da yake Allah baya yarda da shi na daga zance wato kenan kaga a cikin gani suka yi wannan abin ganawa suke tsakaninsu suka yi Allah ya ce yana tare da su saboda haka yawa yawan abubuwan da ake yi na wato irin wannan kuskus din da kullakullan da ake bin dare ake yi shine wannan najwa din shine gani din kuma yawanci munafikai ne suke yi shi yasa ne Allah ta'ala ya ce innaman najwa minash shaitani liyahzuna alladhina amanu ita najwa wato ganawa tarurrukan sirri na kullakulla da ake yi daga shaidan take domin ya jefa bakin ciki ga wanda suka muminai ya bakanta ma muminai walaysa bi dharrihim shay'a wannan ku ba zai cuce su da komai ba illa bi iznillah sai da izinin Allah duk kullun da ake yi saboda haka kulle kulle asali ba a san su shi yasa nema Allah ta'ala <clears throat> ya hana muminai ya aka kayyade asali aka ce kada su in dai za su yi eh, in kuma za su yi kada su yi domin saba umarnin Allah ya ayyuhal ladina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ithmi wal udwani wa ma'siyati rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa idan za ku yi gani za ku keɓanta ku yi kulle-kulle to ah, kada ku yi bisa kulla laifi ko kuma shishigi zalunci ko saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi gani wato ku zo ku yi taron sirri bilbirri wa taƙwa saboda wato aikata aiki na nagarta da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kuma shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutane uku suna tare to kada mutum biyu su keɓe su yi ban banda ɗayan kada su keɓe su yi gani banda ɗayan domin sun ware shi watakila sai ɗauka sai shi ɗan ya jefa cikin zuciyarsa cewa ka gani shirya suke su gama da kai ko kuma shiryawa suke yi cin naman ka suke yi to saboda a samu zaman lafiya a cikin al'umma irin waɗannan abubuwa da za su kawo wato mummunan zato da kuma shaidan zai bi ta wannan hanyar ya ɓata tsakani domin shaidan yana ƙoƙarin ɓata tsakani tsakanin muminai sai aka hana su manzan Allah ta'ala yake cewa kulli ibadi ya ƙolu latihi ya ahsan inna bai yanzahu Ka ce ma bayina su faɗi magana wajen take ita ce mafi kyawu domin shaidan yana ƙoƙari ya kawo ɓaci tsakaninsu to irin wannan annajuwa asalinta tana kawo ɓaci da gurɓatan lamari a cikin al'umma domin yana kawo ɓaraka wanda suke yin kuskus ɗin nan za su rinka ganin kan cewar suna da wata keɓantacciyar soyayya ce tare da wanda suke kuskus ɗin tare da su shi yasa ne ma aka ce aka hana in za a je a nemi a keɓanta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yi wani gani da shi farkon musulunci aka ce kada a yi sai mutum ya yi sadaka kafin ka je ka ce za ka samu private audience da annabi sallallahu alaihi wasallam ka keɓe da shi to sai ka bayar da sadaka fi sabilillah ba ba sai ka kawo gaisuwa ba ba sai ka kawo gaisuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ka nemi miskini ka bashi sadaka kai aikin bir sannan sai ka samu wannan damar ita ma kuma daga baya aka yi naskin wannan ayar aka aka shafa hukunci wannan ayar ta nuna cewa yawa yawan wannan taron na asiri da ake yi babu alkhairi a cikinsa sai aka togace aka togace nau'i biyu nau'i na farko da aka same shi aka togace shi bi mafhumus sifa nau'i na biyu bi mafhumul istithna amma wanda aka togace bi mafhumus sifa shine Allah ta'ala ya ce la khaira fi kathirin min najwahum babu alkhairi babu alkhairi a mafi yawan tarukansu na yin wato ganawar da suke yi mafi yawanta babu alkhairi kaga kenan akwai kaɗan wanda yake akwai alkhairi a ciki to wannan an togace ta wacce ce wannan kaɗan ɗin wannan kaɗan ita ce wadda aka fahimce ta daga umumin dalilan shari'a wato ita ce wadda yake akwai amfani a ciki babu cuta wadda Allah ta'ala ya ce falatatu najau bil ithmi wal udwan wata najau bil birri wat taqwa wadda aka yi da wato yin aikin nagarta ko kuma aikin tsoron Allah shine wanda yake akwai wani fa'ida akwai wani wato za ta kawo amfani za kuma ta kawar da barna nau'i na biyu da aka togace su ne wanda aka ambata guda uku din nan man amara bi sadaqa wanda suka yi gani tsakaninsu suka zauna suka yi kulle-kulle domin umarni da sadaka to me amfani in za a umarni da sadaka har sai an zo an yi a keɓance fa'idar wannan shine ya zamanto cewar bayar da sadaka din idan aka yi ta a asirce da shirin a bada sadaka din ta fi tsare mutuncin wanda aka ba mu sadaka amma aka zo za a yi a bayyana a yayata shi an yayata talaucinsa ko an bashi an biya masa bukatarsa wato an zuban masa da mutuncinsa musamman in ya zama kan cewa mutum ne wanda yake son wato ya tsare mutuncinsa kada ya bayyana bukatarsa kada ya bayyana halin da yake ciki wani ne wanda yake da yana cikin wadata yana iya abubuwa amma yanzu juyawar zamani ya zo canjin yanayi ya zo yau ta kawo ya zama tukan cewa ba shi da ikon yi shi kansa yana bukatar a masa tallafi in aka zo aka bayyana cewa ai kun san abin da ya samu wane ai wane ina irin abin da ake yanzu ina ai ai Allahul musta'an hmm? to kaga wannan an yi masa terere to amma idan aka yi a bisa sirri cewa wane fa ga halin da yake ciki ya kamata mu ga abin da zamu yi na taimakon sa ka keɓance waɗanda yake abin ya shafe su su za su iya yi ba kawai don su sani ba ne su ma su je su gaya ma waɗansu to yin wannan allah ta'ala ya ce wannan akwai alkhairi a ciki tunda ma'ana illa shine thubut wato a maskutu anhu alhukmul wato naqidul hukmul mantuq alal maskut anhu wanda aka ambata a tabbatar da kishiyar hukuncin nasa an ce babu alkhairi a cikin tattaunawar da ake yi a cikin sirri sai dai tattaunawar da ake domin umarni da sadaka wato a cikin tattaunawar da ake domin umarni da sadaka akwai alkhairi wadanta farko kenan ta biyu au ma'aruf ko kuma al-ma'aruf al abinda ake nufi da al-ma'aruf ismu maf'ul ne na arafa ya arifu fa huwa ma'aruf wato idan ya san abu ai wato abin da yake sananne a cikin shari'a menene sananne a cikin shari'a abin da yake aikin alkhairi shari'a ta san aikin alkhairi duk wani aiki na alkhairi in aka keɓe a yi umarni da shi a ɓoye wannan tattaunawar da aka yi akwai alkhairi a cikinta me ya amfanin a keɓe domin idan ya zama tokancewa za a fito fili a yi umarni da shi zai zama kan kamar akwai wato a bayyana aibin wanda baya aikin wannan ma'arufi ba. amma aka yi in aka zauna da shi a asirce aka ce wane ya kamata ya kamata fa a kula da a kula da yara a kula da tarbiyyar yara yaran ka ga irin halin da suke ciki ya kamata a kula da tarbiyyar yara ya kamata a kula da iyali ya kamata a kula da aiki irin wannan to kaga ya fi sauƙin a karɓa idan ya zama to an yi ta a asirce maimakon a zo a yi ta a bayyane au islahin bainan nas ko kuma yin sulhu tsakanin mutane yin sulhu tsakanin mutane shi ma idan aka keɓe aka tattauna kan yadda za a yi sulhu tsakanin mutane yayin da kuma za a yi sulhu shi ma a yi shi a cikin tattaunawar da take ba a bayyana ba ba a fili ba wannan shine zai tabbatar da alkhairi sannan mu sani shi fa alkhairi alkhairi nau'i biyu ne sadar da amfani da kawar da cuta sannan kowanne daga cikin su nau'i biyu ne sadar da amfani imma wanda yake lazimi ga mutum shi kansa wa imma wanda zai ƙetare mutumin hayya kai ga waninsa haka zalika kawar da sharri In ma ka kawar da sharri ga kai kanka shine wato wato dararin lazim kenan wa in ma almuta'addi wanda zai ketare kai kai ga waninka to wannan aya ta kunshi dukkan musu guda biyu amma man amara bi sadaqa wannan shine isalun naf'i almuta'addi sadar da amfani ga wani wanda yake wato ya tsallake kai kanka mai bada amfani akwai amfani ga kan ga wanda ya bada sadakar sannan kuma amfaninta ya ketare shi ya kai ya zuwa ga waninsa sannan al-ma'ruf shi kuma sadar da amfani ne al-lazim ga wanda yake aka ce ya aikin alkhairi din sannan al-islah bainan nas shi kuma wannan akwai daf'ud dur kawar da cuta kawar da cuta lazima da kuma muta'addiya kawar da cuta lazima inda aka yi sulhu tsakaninka da wanda kake gaba da shi ka yi maganin cuta ga kanka domin in kasancewar akwai sabani tsakaninka da wani zai iya cutar ka haka zalika ka kawar da cuta ga al'umma baki daya yayin da ka zo kai sulhu tsakanin mutane domin abin da zai kawo ɗinkewar al'umma da zaman lafiyar al'umma kenan waɗannan ayyuka da Allah da Allah ya ambata guda uku dukkanin su ayyuka ne na ma'aruf da Allah ya ce in ma za a yi kulle-kulle da tattaunawa a yi domin wato a tabbatar da su umarni da sadaka da kuma aikata alkhairi shine amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar nahyu anil munkar shi ma umarni ne da sadaka domin in kai hani ga munkari kai umarni da ma'rufi ne tunda kowane munkari diddin sa kishiyarsa shine ma'ruf shine aiki na gari saboda haka idan kai hani da munkari kai umarni da al ma'ruf sannan na uku kuma al islah bainan nas daidaita tsakanin mutane daidaita tsakanin mutane yana daga cikin manya-manyan ayyuka da sanadiyarsu annabi sallallahu alaihi wasallam har har ya bari wato sallah ta farilla ta jam'i ta kubce masa a cikin jam'i domin wata ran ya tashi ya tafi wajen wata kabila daga wajen wata kabila daga cikin kabilun al'ansar domin yayi sulhu tsakaninsu har lokacin sallah yayi aka kaddamar da Abdurrahman bin Auf yayi ma musulmi aka kaddamar da Sayyidina Abubakar yayi ma musulmi sallah da ya dawo ya keta sahu sannan ya zo ya tsaya a cikin sahu sannan ya zo ya tsaya a cikin sahu ana yi masa na abubakar tasbihi har da ya fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya zo sai zai yi baya da baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ishara ya ci gaba da sallah sai na abubakar ya dawo baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba ya yi sallah sannan aka yi sallama sannan ake sallama tare sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sayyidina Abubakar me yasa da nace maka ka ci gaba baka ci gaba ba yace a baya cancanta ga dan Abu Quhafa ya wuce gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla ya koma baya a shahid shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar muhimmin aiki daga cikin ayyukan addinin musulunci wanda shine tsayar da sallar jama'a domin me domin yin sulhu tsakanin mutane wanda ya nuna kan cewar yin sulhu tsakanin mutane da yana daga cikin ayyuka kyawawa da ya kamata wato musulmi su kula wajen yin su kuma dukkan wani tattaunawa da za a yi da zama a yi akwai fa'ida a cikin yin wannan domin Allah ya tabbatar da alkhairi a cikin wannan me fa'idar a zauna a tattauna domin yin sulhu din shine cewa yayin da aka haɗu aka zauna ana tattaunawa domin yin sulhu za ka samu ra'ayi daban-daban wanda da haka ne alkhairi. da haka ne alkhairin zai zo ya fito a bayyane kuma musamman Allah madaukakin sarki da nassin alkur'ani ya tabbata fa'al zalika wanda ya aikata abin da aka ambata shine waɗannan ayyuka guda uku da wato tattaunawar asiri domin yin su wanda diye haka ibtigha amrzatillahi yana mai neman yardar Allah fa sawfa nutihi ajran azima wannan zamu ba zamu zo wato zamu bashi lada wanda yake mai girma wannan togaciya ce Allah jalla wa domin waɗansu mutane za su iya yin waɗannan abubuwan eh, za su iya yi bisa ɗabi'arsu za su iya yi saboda tausayi za su iya yi saboda su samu alfahari su ce sun yi a yayata su a kirawo 'yan jarida su sanar da abin da suka yi cewa ai wannan abin da kuka ga muna ta mitin muna ta mitin mitin iri-iri ga abin da dama muke shiryawa zami domin su samu wannan yaban na al'umma kuma za su iya yi saboda neman lada a wajen Allah to duk waɗanda suka yi in ba waɗanda suka yi domin neman lada a wajen Allah ba duk waɗannan ba za su samu lada ba waɗanda shi yasa Allah ya kawo wannan sharadi ya ce wa man wannan jumla ce sharqiya duk wanda ya aikata wannan yana mai neman mardatilla mardat shine ai ridallah domin masdari ne mimi na radiya wanda ya haka yana neman yardar Allah wato abinda Allah yake so yake yarda da shi yake farin ciki da shi to fa sawfa nutihi ajran azima da sannu za mu bashi lada mai girma mu lura a cikin alkur'ani ana cewa ayi abu ibtigha'a mardatillah ana cewa ayi abu ibtigha'a wajhillah ko ba haka ba wanda al'atfu yaqtadi al-mughayara abun biyu ne kowanne daga cikin abubuwan guda biyu da aka dangana ga Allah sifa ce ta Allah fuskar Allah sifa wadda Allah ne ya san hakikanin ya yaya yaya kaifiyarta take haka ridallah mardatullah sifa ce ta Allah wanda ya fassara wajhullah da mardatullah ya saba alqur'ani domin abubuwa guda biyu ne daban Allah ya ambace su wal atfu yaqtadhi al mughayara da aka ambaci abubuwan guda biyu ya nuna kan cewa wannan daban ne wancan daban ne neman fuskar Allah wato neman ya zamanto ka samu ladan ganin fuskar Allah rana alkiyama domin za a ga Allah rana alkiyama gani wanda yake ba abinda ba tare da turmutsutsu ba ba tare da wani abu ya zo ya tsaya tsaka ya yi maka shamaki tsakaninka da ganin ba wanda wannan ganin har ya fi shiga aljanna daɗi domin shine wanda Allah ta'ala ya ce lilladina ahsanu alhusna wa ziyada wanda suka yi aiki na kyakkyawa suna da alhusna ita ce aljanna wa ziyada da ƙari shine ka nemi Allah ya yarda da kai waɗanda Allah ya cewa radiyallahu anhu Allah ya yarda da su ka nemi ganin ka nemi fuskar Allah shine ka nemi cewar kana cikin waɗanda za su ga fuskar Allah ranar alkiyama domin gwargwadon kamar yadda hadisi ya nuna na annabi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon ganinka da fuskar Allah gwargwadon wato gwargwadon yawan ganinka ga Allah jalla wa ala gwargwadon yawan aikinka akwai wanda sau ɗaya za su gan shi a cikin rayuwarsu akwai wanda yake sau ɗaya za su rinka ganin sa duk wata waɗansu sau ɗaya duk shekara waɗansu duk juma'a waɗansu kullum kowa gwargwadon irin aikinsa saboda haka abubuwan da Allah yake cewa ibtiga a wajihillah ibtiga a wajihillah idan kana ta yi din kana neman waji ibtiga a wajihillah to wannan iyakacin wato frequency iyakacin adadin yawan ganin ka da zaka yi ga Allah Allah ya sanya mu a cikin su to amma nan sai aka ce ibtiga a mardatillah neman yardar Allah da ibtiga a wajihillah da ibtiga a mardatillah duk abin da suke nufi shine al-ikhlas ikhlasi tantance nufinka ga Allah Allah kawai kake nufa ba wani abu na duniya ba ba wani abu wato na kyakkyawan ambato a duniya ba saboda haka a cikin wannan akwai taujihi akwai tambihi ga NGOs na musulmi don irin waɗannan ayyukan akwai don su ne ake kafa NGOs irin ƙungiyoyi masu zaman kanka akwai ƙungiyoyi masu zaman kanka wanda su aikinsu so suke su fanshi 'yar talla so wadda take yin talla ya zamanto ta daina yin talla abubuwan da suke tare da ita wanda zai bata ta abin an yi mata maganin wannan waɗansu kuma suna neman wato waɗanda suke zawarawa ba wanda yake kula da su domin su kula da su waɗansu kuma domin kula da marayu waɗansu kuma domin kula da almajirai ga sunan dai waɗanda ayyuka ne na alma'aruf ayyuka ne na sadaka waɗansu kuma sun kafa irin waɗannan ƙungiyoyin domin su rinka yin sulhu tsakanin ma'aurata su hana yawan saki wannan islahun ne bainan nas ayyuka ne na gari to amma duk waɗanda suke yin wannan wanda yake yi domin ya samu kuɗin ford foundation domin ya samu kuɗin gates and melinda abin da melinda and wane ne bill and melinda gates foundation ko kuma dfid ko irin waɗannan wanda yake sun kawo abin nan kudade da kasashen waje suna kawowa ne domin ya samu wannan kuɗin ya gina kansa sannan kuma ya rinka dogon turanci wajen bayanin irin abin da ya yi wanda yake yi don wannan to ba shi da lada wajen Allah ko kuma wanda yake yi domin ya zo ya yayata aikinsa a cikin gidan rediyo a zo a ɗauka a faɗa a ce a san ya yi wannan ba shi da lada amma wanda ya yi saboda Allah yana da lada to ya rage wanda ya yi saboda Allah kuma ya zo ya yayata eh wanda ya saboda Allah kuma ya zo ya yayata shi kuma mai hukuncinsa eh ya rusa ya danganta da manufarsa wajen yayatawa ya danganta da manufarsa wajen yayatawa a shekaran jiya waccan 'yan unguwar tsoron dinki sun yi wani taro suka tara kudi suka raba mabukata na unguwarsu aka yi a cikin aka yada a cikin gidan rediyo to har waɗansu suke ganin kan cewa wai wannan abin da suka yi ai sun ɓata aikinsu ko kaɗan idan sun yi a cikin yayaɗawar suna da kyakkyawan nufi domin waɗansu su koyi da su suna da lada mai Allah ta'ala ya ce in tubdu sadaqati fa ni'ma mahiya. idan kuka bayyana sadaka madalla da ita madalla da bayyanawar wa in tuhfuha wa tu'tu al-fuqara fa huwa khairun lakum idan ku kuka ɓoye ta kuka ba ma fakirai wannan shi ya fi alkhairi wato to sir sadakar da aka ɓoye ta fi sadakar da aka bayyana wannan ita ce ka'ida amma sadakar da aka bayyana tana da fa'idarta shine idan za ta sa waɗansu su koyi da wannan saboda haka amma ka'idar shine asalin aikin ya zama to asalin aikin ya zama to a nan ake neman niyyar aikin yayin da aka kulla shi yayin da ake yin sa ya zama to an yi ne saboda Allah kuma mu musulmi abin da ya kamata mu kwaɗayin yi kenan yayin da muke kafa ngo ɗinmu ya zamanto wannan ita ce manufarmu tun lokacin lokacin da ake kullawa na manufar wannan cibiyar ko ƙungiyar ko taron ko ma me za a kira shi mu'assasa ce wato foundation ne trust ne organization ne society ne ko meye ya zamanto Allah shine manufar domin shine kaidin da Allah ta'ala ya kawo na samun lada mai girma muku dama da abin da za mu yi muna neman lada mai girma ne to wannan shine ya sanya mana yadda ka'idar wato addinin musulunci yake wajen yadda ake yin taro wajen zama a cikin al'umma ya zama to kan cewa duk wani taro da za a yi da kulle-kulle da za a yi ya zama to kan kulla alkhairi ba a taro da kulle-kulle kan kulle sharri da saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da watsi da shari'a da yadda za a yaudari musulmi a ce ai dole ne in a dole ne mu nuna musu kan cewa muna tare da su amma ka san su har yanzu ba su waye ba sai an bi su a hankali

ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا الله تعالى يتي ومن يشاقق الرسول wanda duk ya saba ma manzon Allah wanda duk ya saba ma manzo sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda a bayan shirya ta riga ta bayyana bayyanu a gare shi wa yattabi gaira sabilil mu'minin kuma ya bi hanya ba ta farkin muminai ba nuwallihi ma ta walla. za mu jibinta masa abin da ya jibinta ma kansa wato abin da ya fuskanta ya ce shi zai yi za mu kyale shi ya jibince shi wa nuslihi jahannam mu shigar da shi kuma cikin wutar jahannama wa sa'at masira ta mu gusa a makoma inna allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle allah baya yin gafarar ayi shir yi tarayya da shi a cikin bauta wa yaghfiru ma duna zalika liman sha. amma yana gafarta abin da yake koma bayan wannan ga wanda ya so wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida wanda duk ya shirka da Allah to haƙiƙa wannan ya ya bata bata wanda yake mai nisan tashi bata wanda yake manisanci daga shirya wannan ayar ta sauka ne kamar yadda ya zo a cikin asbabun nuzul a cikin hadisin tirmidhi na jiya wanda muka ambata na kisar banu ubairik cewa waɗannan banu ubairik wato bushair ibn eh, eh, ah, eh, ubairik wannan mawakin da yake munafiki yayin da ya zama tokan kan cewa asirin su ya tono cewa su ne suka yi sata suka so su lika ta ga wani kuma suka nemi su samu waɗansu waɗanda za su je su jayayya a gare su domin ba da kariya a gare su gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da jefa tuhumar ga wani wanda yake bari'i da Allah ya tona musu asiri da sauka alkur'ani sai wannan bushair ibn ubairik sai ya gudu ya bar madina ya bar madina ya fita daga cikin da'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya sauka wajen wata mawaƙiya da ake ce mata sulala ya je ya sauka a wajenta da ya sauka a wajenta sai hassan ibn thabit sai mata waƙa ya yana mata habaici waƙar ta kai ya zuwa ga kunnanta sai ta tattaro ya nasa ya nasa ta jefar a kofar haimata ta ce fita ka bani waje ka kawo mun sharri ba abin da ka kawo mun illa kaifin harshen hassan hassan ya yi min habaici da ina zaune lafiya amma ka je ka tsokano min ta kore shi da ta kore shi dama da ya tafi can wajenta sai ya rida ya bar musulunci to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan akan sa man yushaqiqir rasula wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana a gare shi wato bisa ilimi ba bisa jahilci ba a sane yake ya riga ya san cewar wannan sabo ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa wannan ita ce shiriya amma ya batta ya saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bi tafarki ba tafarkin muminai ba shine ya rabu da su ya fita daga cikin wato taron su na muminai Allah ya ce za a jibinta zai Allah zai jibinta masa a jibin da ya jibinta ma kansa wato ya kyale shi a cikin batan da ya zaba tunda ya zabu bata sai Allah ya kyale shi a cikin wannan to shine halin wannan kuma sannan Allah ta'ala ya bayyana cewa wanda duk ya shirka da Allah Allah ba zai yafe Allah baya yafe masa sa wannan yayi shirka saboda yayi ridda saboda me saboda kawai wato abin da ya nemi yayi na bata ya zama to Allah ya tona masa asiri maimakon ya tuba ya zuwa ga Allah kamar yadda nasiha ta wuce a cikin waccan abin nan a cikin ayoyin da muka karanta jiya na waman yaksib ithman fa wa man yaksib khati'atan aw ithman thumma wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah ga ghafurar rahima sai bi dauki wannan nasihar ba ya zamanto cewar waɗanda su suka wanda aka sanya su su yi wannan tuhumar wanda aka ɗauke su kan su yi wannan da suka gane sun yi kuskure su ne suka tuba zuwa ga Allah kuma suka samu Allah mai yawan gafara mai jin kai ya zamanto kan cewar mummunan aikin su Allah ya canza musu ya zamanto kyakkyawa amma shi wannan da ya jibintar ma kansa hanyar bata sai Allah ya kyale shi da ƙara kutsawa cikin bata dama wani ita ce sunnar Allah falamma a azagha Allah qulubahum yayin da suka karkata ga barin shiriya sai Allah ya karkatar da zuciyarsu idan mutum wato ya zamanto shiriya ta bayyana a gare shi ya ga gaskiya ya ga bata sai ya bar shiriya ya dauki bata to wannan shine wanda yake da wuya tofiki ya zo masa duk wa'azin da za a yi masa sai ga Allah ya toshe masa basira ba zai gane ba shi yasa ake so yayin da mutum kaga gaskiya kai gaggawa wajen riko da ita hmm? Allah ta'ala yana cewa fa ma kanu yu'minu bima kadzabu min qabl ba su kasance suna yin imani ba saboda sun riga sun karyata tun farko wato yayin da gaskiya ta bayyana a gare su sai suka karyata to ba za su yi imani ba daga baya sai Allah ya hana su shirya to shine kamar wannan nuwallihi ma tawalla Allah ya ce zamu mu jibinta masa abin da ya jibintar ma kansa malamai sun kafa hujja da wannan ayar akan cewar wannan ayar ce tabbatar da hujjar ijma'i da ce ta tabbatar da hujja cewa ijma'in musulmi hujja ne wato idan musulmi suka haɗu a kan abu in suka yi ijma'i a kai wannan ya zamanto hujja tun daga shi Allah ya ce wanda duk ya bi tafarki ba tafarkin muminai ba daga cikin abin da Allah ta'ala ce zai sashi a cikin jahannama to idan da cewar saba musu ba farilla ne Allah ba zai ce zai sashi a cikin jahannama ba a wanda ga wanda ya saba musu wataran imamu shafi an yi hikayo shine ya fara istinbatin wannan an yi hikayar wannan kisar cewa wata ran wani dattijo ya zo yana cikin kyakkyawar kama yana rike da sanda ya zo majalisin imamu shafi imamu shafi yana kishingide a jikin istiwana a jikin al'amudi na masallaci fila ta masallaci yana kishin kishingide tare da almajiransa ana karatu yana ganin wannan dattijo ya zo yana ganin sa saboda sifarsa da kamar sa ya ga kan cewa babba ne da kuma akwai alamar kamala tare da shi sai ya gyara zaman sa ya miƙe ya zauna wannan dattijo ya tambayi a imamu shafi ya ce mecece menene abin da yake hujja a cikin addinin allah hmm, menene hujja abin da za a ɗauke shi shine hujja a cikin addinin allah imamu shafi ya ce masa littafin allah ya ce san da kuma me yace sunna annabin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yace da kuma me yace da haɗuwar al'ummar musulmi sai yace wannan na karshen aina ka samo shi wannan na karshen aina ka samo shi alqur'ani da sunna ala ra'si wal ain ati'u Allah wa ati'u rasul amma wannan ittifaqul umma ina ka samo shi yace min aina laka hadha al akhir wannan na karshen daga ina ka samo shi sai imamu shafi'i sai yace masa a huwa fi kitabillah fatatabbara sa'atan sakitan yace yana cikin yana cikin alqur'ani imam shafi yayi shiru yayi tunani bai ce komai ba fa qala lahu shaykh ajjaltuka thalathata ayyam bi layalihinna fa in ji'ta bi ayatin wa illa fa'tazilin nas yace tuna baka kwana uku da dararansu idan ka kawo aya wadda za ta nuna wannan shikenan in ka baka kawo ba to ka bar mutane kada ka sake zama ka ce kai za ka rinka fatawa kai malami ne tunda ya zo an kewaye shi fa makasa thalathata ayyamin la ya kharuj imam shafi ya zauna kwana uku baya fita ko ina wa kharaja fil yawm baina thalith bayna adh-dhuhri wal 'asr a rana ta uku tsakanin azhar da al'asar sai ya fito wa qad taghayyara launuhu launin jikinsa ya canza saboda me saboda saboda zurfin tunani da yunwa ya zauna ya keɓance kansa kan matsala guda ɗaya faja'ahu shaykh sai wannan dattijo yazo wa sallama alaihi wa jalas ya masa sallama sannan ya zauna wa qal yace hajati bukatata ita na biyo baya fa qala na'am imamu shafi yace na'am sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قال الله عز وجل الله عز وجل يأتي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين حزوا كرشن ونن آية yace lam yuslihi jahannam ala khilafil mu'minin illa wattiba'uhum fard Allah ba zai shigar da shi wutar jahannama ba saboda ya saba ma muminai face cewa saba musu face cewa biyayya gare su gabaki daya farilla ce kun fahimci logic din tasa ko Allah ya ce zai shigar da shi jahannama saboda ya saba ma muminai saboda haka bin muminai akan abin da suka haɗu farilla ne saboda ya bar farilla Allah ya sa shi a cikin jahannama Allah ba zai sa mutum a cikin jahannama ba saboda barin sunna ko saboda barin mustahabbi sai dai saboda barin farilla wanda ya nuna kan cewa haɗuwarsu hujja ne da ya waje ba a biyayya a gare shi qala sadaqta yace kayi gaskiya sun maqama wa dhahaba ya tashi tafiyarsa daga nan ne aka samu cewa wannan daga wannan ne imamu shafi'i a cikin kisar a wata riwayar ta kisa aka ce imamu shafi ya ce ya karanta wuni ɗaya ya ɗauka yana ya karanta alkur'ani ya sauke alkur'ani sannan bayan nan a kullum da daddare sai ya ji ya karanta sai ya karanta sai ya a kullum da daddare sai ya sake karanta shi ya sake karanta shi har Allah ya masa fatayi a wannan aya imamu shafi Allah ya bashi wannan wata ran ya zo ya sauka wajen imamu ahmad ya kwana sai a imam ahmad a dama yana daga cikin sunna ya kamata musulmi musan wannan idan kai bako ka nuna masa kibla ka nuna masa banɗaki ka kawo masa ruwan alwala a da bayan ya ci abinci wato bayan cin abinci gina cin abinci wannan wajibi ne wannan ina faɗan sauran ƙari ne cin abinci wannan wajibi ne haƙƙinsa ne haƙƙinsa ne in baka bashi ba ka saba ma Allah ya tura kuyanga ta kawo masa ruwan alwala da asuba ta yi a bayan sallah asuba sai ta da lokacin sallah asuba ta yayi sai ta je za ta ga ko yana buƙatar ƙarin ruwa sai ta ga ruwan nan yanda yake a haka yake sai ta ce mai imamu ahmad ta ce ya aba abdullah wannan wani irin bako ne ka kawo baya tashi da dare alwala ya sallah saboda hatta bayi ma sun san cewa al'adar musulmi ba sa kwana ya zama to sai a salatu za su tashi cikin dare dole su tashi su yi sallah ku yanga ce ta ce wannan wani irin bako ne baya tashi da dare ya sallah yace ce me kika gani ruwan alwala da kai masa yanda yake haka yake bai taba shi ba sai ce to zan samu miki jawabi wajen shafi sai ya je ya gaya masa ya ce ga abin da wannan ku yanga ta ce shine sai imamu shafi ya ce ai tun da na kwanta nake tunanin hadisin zuliyadaini daini hadisin zuladaini na sallar na sujudu sahau ya ce sai da na fitar da fa'ida ɗaya bayan ɗaya na manta adadin da ya faɗa ya ce shi ne nake tunanin tun da nake shingida na sa kaina nake tunani akan wannan hadisi nake fitar da mas'ala mas'ala da fa'ida fa'ida ta fiƙiru adadi kaza an faɗa a cikin ruwayar amma na manta na da karanta kissa ya faɗa adadi wani mai yawa na masail da fawaid na fiqh da ya fitar daga cikin wannan to wannan shine ake cewa tafakku wato shi kansa tunani a cikin alkitabu wa sunna ibada ce wannan tamkar ya kwana yana sallah ne tamkar kwana yana sallah to ka duba wannan kan ya fitar ma al'umma wannan hujjar guda ɗaya ya kwana uku yana karanta littafin Allah kuma yau ba karatu kawai na haka ba karatu ne na tunani tunda an kawai karatu ne haka na tilawa ya zaka gano wannan sai kana kowace aya kana tunanin ma'anarta da mai ta nuna na hukunce-hukunce har ya gano cewa hujja tana nan akan wannan ayar wannan ita ce dalili akan ijma'i musulmi ba za su taba haduwa a cikin bata ba Allah ba zai taba hada al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan bata ba kuma duk wanda ya saba abinda al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka hadu akan bata yake al'umma ba za su zamanto akan bata ba shi ya zamanto akan daidai yan shi'a ba za su zamanto akan daidai ba duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zamanto akan bata sun haɗu akan halifancin sayyidina abubakar hadda sayyidina ali ya masa mubaya'a da ahlul bait gabaki ɗayan su kacib kafin su sun yi masa mubaya'a sahabbai almuhajiruna wal ansar kacib kafin su sun yi ma abubakar mubaya'a a ce duk gabaki ɗaya su ne akan bata sai yan shi'a da suka ce su da suka abin nan an saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yi ma sayyidina abubakar mubaya'a a ce su ne akan daidai wannan ba zai taɓa yiwuwa ba al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta haɗu akan bata ba wanda ya ware ya saba mu abin da suka ijma'i akai shine ya zamanto Allah ya ce nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira saboda haka da wannan ake kafa hujja akan ingancin khilafancin khulafa'ur rashidin domin ijma'i ne na sahabbai kuma su ne musulmi a wancan lokaci su ne musulmi sun yi ijma'i sauran mutane taba'un lahum yana lizimtar su kansu hada akan abin da suka haɗu a kai asalin wannan maganar ma na hujjar umar ibn abdulaziz shi ya fara yin ta imam malik daga wajen wannan daga wajen na umar ya ɗauko waɗansu suna cewa shafi'i daga wajen imam malik ya ɗauko amma wannan kisa ta nuna cewa imam shafi'i allah ya masa fatahi ne da karatun alkur'ani amma asali umar ibn abdulaziz shine da wata maganarsa mashhuriya wadda sayyidina Umar um, uh, Imam Malik yake cewa yu'jibuni azmu Umar ala hada yake cewa sannan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wulatul amri min ba'dihi sunana al akhdhu biha quwwatan fi kitabillah man uh, man hakama biha fa huwa rashid ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت masira. yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da khulafa'ur rashidin masu rukun da al'amari bayansa sun sunnata hanyoyi na sunna wanda ya riko da wannan shine karfi a cikin addinin Allah wanda ya hukunci da wannan ya shirya wanda ya saba ma wannan to Allah zai jibinta masa abin da ya jibinta ma kansa ya kona shi a cikin wutar jahannama wa sa'at masira wannan yi ma daga cikin maganar Umar ibn Abdul Aziz ya nuna cewa ya kafa hujja da abin da ke cikin wannan ayar akan cewa ijma'i sunna ne kamar yadda a cikin lokacin da muka karanta ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa ulil amri minkum na bayyana muku istinbadin waɗansu malamai akan bayyana wato asalin addini daga asalin abubuwan da suke hujja a cikin addini daga wannan ayar cewa alkur'ani ne da sunna da ijma'i da qiyasi kuma wannan ayar ita kuma ta tabbatar da hujjar ijma'i mustaqillan ba tare da kuma waccan hujjar da take a cikin wancan littafin ba saboda haka Allah ya fahimta Allah yana ba mu wanda ya so saboda haka Imam Shafi'i ya gano daga cikin wannan ayar waɗansu malamai kuma na tafsiri suka gano daga cikin ayar a Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum duk da yake bayaninta fahimtarta a cikin wannan ayar ya fi bayyana a wannan shine abinda ayar take nunawa na kan cewa ijma'i hujja ne al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su haɗuwa a akan ɓata ba sannan Allah ta'ala ya ce baya gafarta yi shirka da shi a waccan ayar domin kwatankwaciyar ta gabata a cikin wannan sura Allah ya ce wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima anan kuma yace wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida a can yace wanda ya shirka da Allah ya kira ma Allah ya kira ma Allah ƙarya a bayyane bayyanan na ƙarya domin a can ana magana ga ahlul kitab da ahlul kitab ake magana saboda haka idan suka yi shirka suna nuna kan cewa kamar shirkar da take da suke yi tana da asali a cikin addininsu to wanda yake ko wannan Shi ne ainihin yi ma Allah kire tunda Allah bai yi umarni da shirka ba a harshen wani daga cikin annabawa ballantana waɗansu wanda suka danganta ga annabawa su shi yasa sai aka ƙara ayar da cewa wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima domin a nuna kan cewa ba su shirka ba sai da suka bar addinin su sai da suka kirkiro wani abu wanda yake ba a cikin addinin su ba amma anan da yake ana magana da murtaddi ne da kuma wanda yake da ya riddan ya koma cikin shirka sai aka nuna kan cewa shirka wadda take ita ce hanyar muminai astagfirullah ita ce hanyar mushirikai bata ce bata wadda take manisanci daga shirya kuma bayanin wannan batan shine sauran ayoyin da suka biyo bayan wannan ayar suka kunsa na'am يدعون رحمه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأبدكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ويغيرن

in yad'una min dunihi illa inatha ba kowa suke bauta ma ba ba Allah ba illa inatha illa yayaye mata wa in yad'una illa shaytanan marida ba kowa suke bauta ma ba illa shaytani wanda yake maridi wato kangararre mai tsananin taurin kai an fassara in yad'una da ma'ana in ya'buduna ba kowa suke bauta ma ba domin a bauta ita ce addu'a ita ce bauta wanda kake masa addu'a shi kake bauta ma kuma masu shirka babban asalin shirkarsu shine yin addu'a ga wani Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadithin annu'man ibn bashir yake cewa addu'a'u huwal ibada addu'a ita ce ibada a wani hadisin addu'a'u mukhul ibada wannan hadisin za'if ne riwayar ibn lahiya shi ya shahara da ita shi yasa aka za'afa ta amma za ka ji shi sau da yawa a harshen mutane suna cewa addu'a umukhul ibada addu'a ita ce kwakwalwar addu'a ita ce kwakwalwar ibada wannan riwayar ya ce kuma addu'a huwal ibada ta wadatar ga abin da waccan ɗaya riwaya take nunawa addu'a ita ce ibada saboda haka wanda suke yin Allah ya ce in ya du'una aka kawo sigar lafazin addu'a domin a yi amfani da wato a wato dalalatul ba'di alal kul abinda yake sashi na ibada domin ya nuni ga dukkan ibadar saboda girman alakar wannan sashin ga abinda yake alkul a ibada a nan Allah ta'ala ya ce ba waɗansu suke bauta ma ba ba Allah ba illa inatha wannan ishara ne ga gumaka don za ga sun sanya musu sunayen mata lata ta matan wato Allah kenan manata ta matan almannan al'uzza ta matan al'aziz kaga sun sanya musu sunayen mata saboda haka mata suke bauta ma ko kuma su ce ai su mala'iku suke bauta ma kuma mala'ikun nan 'ya'yan mata ne na Allah waje alul وجعلوا hum الذين rahmani inatha a shahidu أشهدوا satuktabu ستكتب wa yus'alu sun sanya mala'iku waɗanda suke bayan Allah ne sun mayar da su mata a shahidu khalqahum suna nan ne lokacin da aka halice su Allah ya ce tuktabu shahadatuhum wa yusalu za a rubuta shaidar da suke kuma a tambaye su ranar alkiyama a tisiye su haka zalika suna cewa yana daga cikin itikadin su cewa duk wani gunki da suke bautawa akwai tamatan aljana tare da wannan gunkin akwai tamatan aljana saboda ka yanda ake bauta ma gunki ba gunkin ake bauta ma ba wannan aljanar ake bauta ma shine Allah ta'ala yake cewa waɗanda suke bauta ma ba su zamanto waɗansu abun bauta ba wanda suke bauta ma ba Allah ba ba waɗansu ba ne illa wato sunayen wato illa mataye mataye ɗin nan sawa'un sunayen ko kuma aljanun da suke da alaƙa da waɗannan gumakan da suke bauta ma kuma hakikatan ai ba ma aljanun suke bauta ma ba shaidan suke bauta ma shi yasa Allah ce wa in yad'una illa shaytanan marida ai ba wani suke bauta ma ba face shaidani wanda yake maridi wanda yake wato mai tsaurin kai mai tsananin wato a taurin kai da tsananin sabo ga Allah maɗaukakin sarki shine ainihin iblis domin duk waɗanda suke bauta wanda ake bauta ma ba Allah ba ƙarshe bautar ai ga iblis take komawa domin iblis shine yake wannan bautar wannan um, shine yake umarni da wannan bautar Allah ta'ala yake cewa ranar alkiyama in aka ce ma mujirmai wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ya ku mujirmai masu shirka ku ware a wannan rana alam ahad ilaikum ya bani adama an la ta'budu shaitan shin ban ɗauki alkawari daga wajen ku ba ya ku ƴaƴan adam kada ku bauta ma shaidan saboda haka wanda eh, shaidan kuma ina ina ake da littafinsa da aka karanta ba mu da littafinsa da muke karantawa amma yana nan da littafansa da dama wanda ya aiko su ta hanyar waliyansa wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum shaidanu suna wahayi ya zuwa ga waliyansu don su yi mujadala da ku saboda haka wahayin shaidan yana nan da yawa waƙoƙi duk suna daga cikin wannan wahayi na shaidan don shine yake cusa yake cusa kowane shaidan kamar yadda shukan kansu shu'ara suke faɗa kowane sha'iri yana da shaidan nasa za ga shi yasa za ka ga wani wani waka su ta zamanto daya saboda shaidanin nasu guda ɗaya ne wanda yake jefa musu hmm? shi yasa za ka ga sai za su iya gano inda inda ya fuskanta idan ya idan idan wato wanda suke waliyan juna a cikin shaidani a cikin shaidanci azzalumai hmm? wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd hakika azzalumai sashin su waliyan sashi ne in suka ɗauko shegantakar su sun san duk inda suka fuskanta saboda haka in abinda sun san za a yi musu rotsa ne sai su ce waske dan kada ka faɗa abinda za a zo a yi muku rotsata ne saboda me saboda shaidan nasu din din tare ne sun san cewa inda ya fuskanta ga inda zai dire to kaga shaidanu su ne suke sawa su ake bauta ma hakikatan domin su ne suke umarni da dukkan waɗannan abubuwan shi ya sa kuma ya zamanto kan cewa wanda ya shirka yake ya bata bata wanda yake manisanci domin wanda ya zamanto kan cewa shaidan shine abun bautarsa ai hakika wannan ya bata domin mene ya bata Allah ta'ala ya ce saboda shi shaidanin nan na farko maridi ne mai tsananin taurin kai ne mai tsananin taurin kai ne sai dai ka bi shi ba dai shi ya maka sassauci ba kuma abu na biyu la'anahullah tsinanne ne Allah ya tsine masa ya nisantar da shi daga rahama saboda haka wanda aka nisantar da shi daga rahama aka nisantar da shi daga shirya me kake fatan ka samu daga wajensa shi yasa <coughs> wato fuskoki da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wato cewa shirka bata ce wadda yake manisanci bata ce wadda take mai nisa daga shirya shi na farko biyayya ce ga shaidan shi kuma shaidan la'ananne ne sannan abu na biyu abu na uku yace wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa shaydan yace wallahi zan ɗauki rabo wanda yake tabbatacce daga cikin bayinka wato ba zai halaka shi shi kadai ba Allah ya la'ance shi to ba zai shiga cikin la'ana shi shi kadai ba sai ya zo ya sai ya zo ya samu na samu sai ya wawuya sai ya raruma daga cikin bayin Allah la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa ni kuma zan ɗauki rabo ai nasib shine alhadh mafuruza wato tabbatacce yankakke wanda yake za su zamanto <coughs> wato sun shiga cikin wuta tare da shi don haka an bayyana cewa kenan shaidan mai isa matuƙa ne wajen kai komo don ya halakar da bani adam kamar yadda ya faɗa sun mala'ati yannahum min bayni aidihim wa min halfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin sannan zan zo musu ta gabansu da ta bayansu da ta damansu da ta hagunsu sannan ba za ka samu da yawa daga cikinsu masu godiya a gare ka ba zai isa matuka wajen batar da mutane wala udhillannahum kuma wallahi wannan lam din almuwatti'a alil qasam in ka ji an ka ambaci wannan lam din akwai rantsuwa wato yace wallahi la udhillannahum sai na batar da su wala umanniyannahum sai na sanya musu buri wala amurannahum kuma wallahi sai na umarce su falayubattikunna adhanal an'ami za su rinka tsatsaga za su rinka tsatsaga kunnuwan dabbobi wala amurannahum kuma zan wallahi zan umarce su wallahi zan rinka umartar su fala yughayyirunna khalqallah za su rinka canza halittar Allah wa man yattakhidhi shaytana waliyan min wanda duk ya dauki shaidan ya zamanto majibincinsa ba Allah ba faqad khasira khusranan mubina wannan ya taɓi tabiya wanda take mabayyaniya wato shaidan ya rantse cewa sai ya batar da mutane sai ya batar da bayan Allah zai batar da su kuma zai umarce su a wala umanniyan nahum zai sanya musu shifta buri shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya harumu ibn adam wa yashubbu min ithnan alhirsu wal amal ɗan adam zai tsufa zai tsufa tukub tukub amma abu guda biyu a wajensa suna nan a cikin samartakarsu alhirsu wal'amal kwaɗayi na abun duniya da son tsawon rai da son tsawon rai in ya kai shekara ashirin kamar wata kamar wata gyatuma ce shekarar ta ɗari da talatin aka zo aka tambaye ta aka ce shekarar ta nawa ta ce ta watakila dai irin tamanin saba'in ɗin nan wannan fa ce hakikatan wanda abin ya faru shine yake yake gaya mu wataƙila 60 70 inda za a zo a ce mata ayin aka ganki sai ka ce ya shekara goma sha biyar sai ta yi shewa saboda za ta so haka haka ɗabi'a ɗan adam to daga shaidan yake wannan a wani hadisin riwayar imam muslim na wannan hadisin cewa abubuwa guda biyu suna nan tare da ɗan adam alhirsu alal mal wal hirsu alal umur kwaɗayin kuɗi burin samun kuɗi da burin tsawon rai komai kuɗinsa yana burin ƙara samu kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ɗan adam zai samu wadi guda ɗaya na zinare da zai so a ce ya samu wani wadin da zai samu guda biyu zai a ce guda uku gare shi kawai mutum ne wanda yake bai saba samun kuɗaɗe ba wannan misalin da yawa mutane suna faɗan su bai saba samun kuɗi ba sai wata ran ya samu dubu ya ce ashe ma dubun haka take sai so mutanen yaya zai in ya samu dubu goma ba sai so mutanen dubu goma ran da aka ce ya samu miliyan sai ce ashe miliyan din haka take sai so hararo miliyan ɗari sai ga kan cewa ashe ma za a iya samu in ya samu miliyan ɗari kuma sai ya so mutanen biloniya biliyon yake nema yasa kake ganin mutane suna sata ta fitar hankali sata ta fitar hankali wanda yake wato bukatar su ba za ta iya ɗauke dauke wannan satar ba kai ma in ka samu wannan haka za yi saboda shaidan ne ba abin da zai hana ka yin wannan ba abin da zai hana ka yin wannan illa mujahada illa imani amma in ban haka in ba in ba mai imani sadiki mai kuma yaki da imanin sa yana son tsira wajen Allah yana yaƙi da shaidan ba kowa ya zama to cikin wannan haka ne domin shaidan ne Allah ya kyale shaidan yayi wannan yace wala yannahu zan sanya musu buri ya daga cikin wannan burin shi sa za ka kan cewa ana ta faɗa kan cewa wato mutane wato abin nan yan siyasa suna sata ta fitar hankali da sauransu ba wani abu ne tsabar ainihin wato walicin shaidan ne tsabar walici wala sun kulla wala'i ne tare da shaidan ya zamanto ya zamanto majibincin su sannan yace wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am zan umarce su su rinka ya ga kunnuwan dabbobi wannan yana daga cikin abubuwan da shaidan yayi ne ya canza addini ya sanya mutane su rinka yin abubuwa na canza addinin Allah su bauta masa dai da ƙara batar da su da ƙara cusa su cikin bata wato abinda suke yi ne na wato as-sa'iba wal bahira wal wasila wal ham wanda Allah ya ambata a cikin suratul ma'ida ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allah al-kadhib as-sa'iba shine wato idan raƙuma taguwa ya zamanto kan cewa ta yi ciki goma ta haifi 'ya'ya mata ciki goma ta yi tana haihuwar 'ya'ya mata ta ga ta zamanto cewar kenan a mai arziki ce tunda 'ya'ya mata su ma za su daɗa hayayyafa garke zai karu to idan ta haka har sau goma sai a ce wannan ta zamanto a sa'iba sai a kyale ta ba za a hauta ba ba za a tatsi nonanta ba ba za a cire mata gashi ba alwabar a cire gashi domin a yi saƙa ba za a yi wannan ba idan ta je wajen shan ruwa dole a dare a bata idan mutum ne ya bata akwai alama da ake yi mata idan mutum ne ya bata ya ganta a hanya ba zai hau ba domin ta kai shi inda zai je sai ce a'a wannan ta wato wannan ta gumaka ce ai sayyabuha lil asnam a saib ai tarakuha sun kyale ta ga gumaka wal bahira to idan ta idan ta yaya goma din nan in ta haifi kuma ta goma sha daya ta zamanto ita ma mace ce to sai ta zamanto bahira wannan macen sai a yanka kunnanta a ce wannan an kyale ta ga gumaka ba za a zo a ce za a yi mata karo ba wato ba za ta haihu ba za a dora mata kaya ba ba za a sha ba za a sha nonanta ba tun ma ba za a yi mata karo ba ba za ta haihu ma tana a sha nonanta ba za a yanka ta ba sai dai a kyale ta ta mutu haka ta zama to albahira alwasila ita kuma suna yi ne da akuya ita kuma in wadda ta yi ciki bakwai ita ma sai a ce mata a mata wannan alama alham kuma wanda ya zamanto ya rinka yin barbara barbarar tasa ta yi yawa har an samu har ya samu jika ma jikan ma shi ma ya so mai yin barbara to in ya zamanto haka ya zamanto abin nan a wannan kakan to sai a kyale shi shi ma wannan ba za a hau shi ba ba zai sake yin barbara ba ba za a dora masa kaya ba a kyale shi kawai an ce wannan ya zamanto na gumaka an tsare shi to duk wannan dokar wa ya sanya musu duk shaidan ne ya sanya قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله آه، قد خسر الذين قتلوا ابناءهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين سك حرمت ابن الله يا هلتا مسو تو دو وني شدن ني يسا ولا امرنهم فلا يبتك شيني معنى ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام اي فلا يقطعن اذان الانعام wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah kuma zan umarce su su canza halittar Allah yadda Allah ya halitta sai shaidan ya umarce su su canza sai ka ga a zo shine za ka ga an zo an yi wato a ɗauko karfe na wuta a yi ma waɗansu mutane alama kan cewa waɗannan waɗansu mutane ne waɗanda suke wata bauta ta musamman ga gunki za a gansu irinsu a indiya ƙasar shirka za a ga irin waɗannan ka ga yadda aka canza wa mutane kama saboda wai su ne masu wata wato a wato keɓantacciyar ibada ga gunki duk shaidan ne yake yin wannan ko kuma irin zane da za a ga ana yi hmm? irin zanen shashawa din nan da zanen abin nan a fuska ko a ciki duk shaidan ne yake sawa ake wannan duk wani daga cikin taghiru halƙilla shi sa annab sallallahu alaihi wasallam ya la'anci alwashima wal mustaushima wal wasila wal mustausila hmm? wal mutafalla wal namisa wal mutanammisa والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله المغير المغيرات خلق الله yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai yin shashawa da wadda take sawa ai mata da mai sadar da gashinta da wani gashi da mai sawa ai mata da mai yi din wato mai bude salon saboda haka mata masu bude salon ki bude salon ki je ki dauko wannan gashin extension din ana sawa haramun ne kin zamanto wasila wal mustawsila wadda za ta je ta ce ai mata wannamisa wal mutanammisa da mai aske gira da mai sanyawa a yi mata hakanan ma mata masu salo masu kwaifu wadda za a ji masu shirya amarya in ke musulma ce aka zo shirya amarya aka ce ke aske girar ki ce a'a na ala nahul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci annamisa me yi din kenan wal mutanammisa wadda za ta sa a mata sannan kuma wal mutafallijat lil husn masu yin wushiriya domin su kyawu wanda ya nuna kan cewa in an yi ne domin larura ta rashin lafiya ko ta asibiti wannan bai shiga cikin wa'id din ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyade ya ce a lil husn masu yin haka domin kyau haka zalika wajen sada wajen yin gashi shi ma wannan malamai sun yi sabani waɗansu sun ce idan dukkan abin da aka sadar da shi da gashi sawa'un gashi ko zare ko ulu inda aka sada shi da gashi ya shiga cikin wannan wannan shine maganar jumhur maganar waɗansu fuqaha daga cikin su akwai imamu ahmad da laif ibn sa'ad shine kan cewa idan aka yi da gashi ne amma idan aka yi da kamar bakin zare wanda kowa ya san cewa zare daban yake da gashi wannan baya cikin alwasul baya cikin alwasul saboda me saboda sun duba ainihin ma'anar hadith din shine a da gashi ne ake magana tunda wannan shine mai canza halittar Allah Allah ya ba ta gashi kaɗan ta mai da gashi da yawa amma wanda ta zama tukan cewa za ta sanya abin da ba gashi bane an san cewa wannan ba gashi bane amma wanda za ta sanya wig abin nan a me ake ce masa baruka da suke ce masa larabci wanda za ta sanya wannan ko kuma a je a hada gashin nata da wani gashi yawanci za ka ga ma gashin mushi ake ɗaukowa gashin matattun mutane ake ɗaukowa a sanya a hada wannan to wannan Shi ne wanda Allah ya la'anci masu yin wannan akwai waɗansu malamai da suke cewa waɗannan abubuwa sun ɗauki matsayi A wanda daga ciki akwai wannan babban malamin nan Muhammad Tahir bin Ashur da yake cewa wannan hannun yana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani ne da kada ai koyi da mushrikai a wancan lokaci da wato watsatsun mata amma ba wai dan a kashin kansu aka hana a yi wannan abubuwan ba sai dan kada matan musulmi su zamanto tamkar mata waɗanda suke watsatsun mata amma wannan ma'ana mai rauni ce saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mughayyirati khalqillah illa shine suna canza halittar Allah ba illar shine dan sun yi kama da watsatsun mata ba illar shine canza halittar Allah kuma wannan daga wajen shaidan yake saboda haka bai halatta ba mata su rinka yin irin waɗannan abubuwa da kuma yin wushirya da kuma wato aske gashin gira wanda ke disa daga cikin abubuwan da aka hana Allah ta'ala ya ce wadda da ya riki shaidan wali to wannan ya taɓe taɓewa wadda yake mabayyani domin zai kai shi wato ya baro saboda duk wanda za a ga sun zama to waliyan shaidan za ga inda shaidan yake yi tare da su babban misali ka duba dan bori ka duba dan bori ka duba boka inda zai to wulakantacce kullum ya zamanto cikin cikin dauda cikin wari mm, cikin kama wani iri kaga ya sanya su suna shafa suna shafa alli launi-launi a fuskarsu saboda haka yake so ya gansu haka yake so ya gansu saboda shi shaidan tsinanne ne babu wani alkhairi tare da shi ma'anan la'anahullah kenan babu wani alkhairi tare da shi an nisan tashi daga dukkan wani abu wanda yake alkhairi ne saboda haka za ga duk wanda yake zaman to wato keɓantaccen waliyi nasa wanda yake masa abubuwa wanda zai hora kansa ya je ya sanya wannan hauka ya ba shi aljani wanda zai tura shi wajen wannan ya sanya shi hauka ya tura shi wajen wannan ya raba shi da matarsa ya raba shi da 'ya'yansa to shi kuma za ka ga yadda shaidan din zai yi da shi ka ga ya mai da shi wulakantacce tozartacce wanda yake ba za ka so ka ga inda yake zaune ba shi za ka ga irin wannan za ka ga suna shan jini abinda za su yi kenan ba za su iya cin abinci dan adam ba sai sun sha jini jinin ma kuma na mutum saboda haka za ka ga suna ta neman mutane wanda za a yanka su kamar yanzu dan Allah wannan wanda aka buga a cikin jaridar Daily Trust din da kwanaki wanda aka kama shi aka fancan ya je ya danna wani yaro dan almajiri dan shekara goma ya dauko wuka mai kaifi ya yanka idansa ya kwakule ya ɗauka ɗan yana yaron yana ihu ya danne shi ya makure shi yanka idansa in banda waliyin shaidan waye zai wani to walicin shaidan ga inda yake kaiwa walicin shaidan ga inda yake kira shi yasa Allah ya ce wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusrana mubina ya'iduhum wa yumannihim wadannan abubuwan shaidan ya ce zai yi ne to shine sai Allah kuma yake tabbatarwa cewa yana yin haka din ya'iduhum shaidan yana musu alkawari wa yumannihim yana musu yana sanya musu buri wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura. ba abinda shaidan yake musu alkawari da shi face rudi cewa za su samu na farin ciki da mulki da menene Allah duk wannan rudi ne dan abin da shaidan ma din yace zai baka na duniyar da kake nema ba za ka samu ba sai abin da Allah ya rubuta maka in Allah bai rubuta ba za ka samu ba da ka yi hakuri abin da Allah ya rubuta maka din za ka samu sai ka same shi ta fuskar Allah ba ta fuskar shaidan ba amma ba yi hakuri ba sai ka same shi dama Allah ya riga ya yi za ka samu sai ka same shi amma tare da walicin shaidan saboda haka kaga ya baka rudi da kake tsammanin za ka samu baka samu ba shi yasa sai Allah ta'ala ya ce ulaika ma'awahum jahannam wala yajiduna anha mahisa waɗannan makomarsu ita ce wutar jahannama ba za su samu mafaka ga barinta ba shi shine wurin da mutum zai je ya kare kansa to ba su da wata mafaka wato abin da hanyar da suka dauka eh, zuwa wuta ne duk wanda yake akan hanyar da yake akwai wato walicin shaidan a kanta wannan hanyar ya zuwa ga wuta za ta take kuma suna da yawa hanyoyin suna da yawa sawa'un na bauri ne sawa'un na wato a sauran waliyan shaidan ne na mawaka da abin nan a fajirai da sauransu na mu karasa ayar karshe والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا Allah ta'ala ya ce wallazina amanu wa amilu salihat waɗanda ku suka yi imani suka yi ayyuka nagari suka yi imani don haka ba su zamanto waliyan shaidan ba suka yi ayyuka ayyuka nagari ba irin ayyukan waliyan shaidan ba sanudkhiluhum jannatin waɗannan da sannu zamu shigar da su aljannatai tajrimin tahtiha al-anhar da koramu suke gudana a karkashin ta koramu iri iri khalidina fiha abada su masu dawwama ne a cikinta har abada wa'adallahi haqqa wannan Allah yayi alƙawarinsa alƙawari wanda yake na gaskiya wa man asdaqu min Allah qila wa yafa Allah gaskiyar magana alƙawari wanda Allah ya ce yayi wa zai cika alƙawarinsa irin Allah tunda ya ce zai yi ta haka tabbas zai yi wannan kenan kama ana zaburar da mu ne da kan cewa kuyi yi riko da alkawarin Allah wanda ya muku ku gaskata alkawarinsa ku nemi wannan alkhairin na wato aljannatai ba irin ba rudi wanda shaidan yake mawaliyansa ba kuma wannan alkhairin za ku same shi ne ta hanyar imani na gaske da kuma ayyuka waɗanda suke nagari aiki nagari shine aikin da ya hada al-ikhlas da kuma koyi da manzan Allah salawatullahi wa salamuhu alai kafin mu rufe da Allah akwai yar faɗakarwa. akwai yan uwa wanda suke aikin agaji a wannan masallaci to gaskiya wanda suke aikin agaji a wannan masallaci ba wai albashi ake biyan su ba suna yi ne ta tsawoi sun zo ne suna yi domin taimaka ma al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah suna sun koka akan rashin haɗin kai da suke samu daga wajen waɗansu masu zuwa wajen wannan wuri na ibada abin ƙauna shine a bada haɗin kai domin yana daga cikin babin at-ta'awun al-birri wat-taqwa kuma a rinka haƙuri da juna su kansu 'yan agaji su rinka haƙuri da mutane kuma su zamanto masu kyakkyawar ɗabi'a a wajen yadda suke yin umarni da wajen yadda suke fuskantar da mutane musamman saboda wanda ya zo masallaci ku rinka tunanin nafsiyarsa wanda ya zo masallaci hankalinsa ga baki ɗaya kan yadda zai samu raka'a ne musamman ana riga an da sallah saboda haka a lokacin nan da yake tunanin yadda zai samu raka'a sau da yawa daga cikin abubuwan da mutumin da yake nutsatse a cikin hankalinsa zai yi ba zai yi ba to wannan ba wai ana gas ana nuna kan cewar abin da yake yi daidai bane amma ka san nafsiyan wanda kake mu'amala shi sai ka san irin uslubin da zaka dauka tare da shi bai dace ba yayin da ka zo sallah kai kanka ka zamanto cikin irin waɗannan kaguwa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan kun zo sallah ku zo a cikin sakina ku zo a cikin nutsuwa fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu abinda duk ka samu ku yi sallah yayin da baka shigo cikin sallah din baka ke kokarin kai fakin tuna a cikin sallah kake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da mutum ya to sallah fa huwa fi sallah inda ka taho masallaci a cikin sallah kake saboda ka kada hankalinka ya tashi dan kaga kan cewa ga can ana ta sallah gashi kuma an ce ka dauke motar ka gaje ka sanya ta a can wajen ka gani zai sanya ni rasa sallah a lokacin nan a cikin sallah kake kada ka shiga cikin kaguwa da damuwa a cikin wannan sannan ku kuma sannan yan mu yan agaji su ma ya kamata su bi wannan uslubi na ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana amma da Allah muna kira da a rinka bamu yan agajin nan haɗin kai musamman ganin kan cewa idan kowa ya ce shi ga yanda yake ganin ya kamata a yi tsarin su sun yi tsarin kana ganin kai tsarin da suke bai yi maka ba ai ba nan ya kamata ku toshe ba can ya kamata ku toshe to kowa zai sami irin ra'ayinsa irin abubuwa waɗannan na maslaha idan wani ya ɗauka aka ce ga yadda za a yi idan kowa ya bi shikenan sai a samu maslaha ki daya amma da za a tsaya a rinka ja in ja sai ya zama da ake nema ba za a samu ba kuma wannan ja'in jaɗin da wannan munaza'a din ita ce za ta zo ta bata mana lokaci ta karya karfin mu Allah madaukakin sarki ya mana gaban katar Allah ya bamu dacewa da yardarsa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik